Eh. action sawun kasa sana ciki sawun kana ciki fa dan gara kasa dai dan babba ne uba action salamu alaikum sakuna kin kara yin halin ko na san ta wallahi yar gawata ce da ke na san tana bata shi yasa ma ina ganin ta na san bata ta ta so ke kin san ta ne ke kin san ta ne ta san ni mana yar gawata ce wallahi abin gaskiya murja ta yi asara ya kamata insha Allah mun gode mana. bari su tafi shaga sai ka faru muje shaga fado malam yalla ina yare da ku ajiya yanzu a nan gurin yanzu na wata ta dauke ta sai na haka da ita ne da sau oh my god thank you to dawo dole hankali zaka tafi yanzu muke kan muje can gurin mu gama ya dole sawun kana kunne na ne wai a'a ken ga yake zaka iya sace aljiko a man double za mu fara sa'ul, action Na ba sa sa. Sai ka sa wa ai mun ga mun Kind of. Sound. Speed. Action. Hello, JC. Action. Eh. bridges. Sound. Yeah. Action. ga wannan yariyar da na ajiye yanzu ne a bakin titi a wannan yariyar ta cikin hotel ne yanzu yanzu na ajiye ta a bakin titi eh wata na neman gidan su wata yi wa wai duk ko a kila ko ko ga shi shi kimi shi ke na zabi wa ga ko wani abu bayan haka haini a kaka da shaga ana fita wani ina of eh thank you tun da bai waje action irin magana kake aikin shirme ana tana nan a rayu tsakiya ka gama da john kawai ka zo mu sake sabon lissafi to yo baya yo baya sai ka tsaya daidai wajen nan ɗan ƙara baya ɗan, to fito nusa. shagaji har tawarka muke so an tabar gurin salamu alaikum sabuna kin kara yin hannu ko amma gaskiya mun ja kayi asara na san ta yar kawata ce da ke yarinya ta saba bata shi yasa ina ganin ta na san bata yarinya kamar wannan take fitowa to gaskiya dai a dinga kula insha Allah za a kula kiyaye gaskiya in Allah ya yi lokaci ya canza to taso mun gode kai nisa ma shaga nisa kai nisa kai nisa shigo shaga yau shaga ka matse ya yi daga nan Allah ina yariyar da na baku ajiya a nan guri yanzu yanzu nan wata yanzu nan

ku bata kawai ku bata tabtaccen mu tafi za mu zo mi spi din shaga a kai ya fito kai ya taho take